Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Alherin Grace Abdi ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku zauren BOA shirin da Madina Dauda ke hadawa daga birnin tarayya Abuja. sai kuma rayuwar birni na Sara Shehu Ashaka da ke haska fitila kan yadda talakawa ke rayuwa a birane amma kafin nan ga halin da duniyar ta wayi gari. Jama'a salamu alaikum da fatan an wayi gari lafiya. Yau ranar Lahadi uku ga watan Yuli na shekarar 2022 ga labaran duniya mai karantawa Sarfil Hashim Gumel. An gwabza kazaman fada a yankin Donbass da ke gabashin Ukraine a jiya Asabar. Yayin da sojojin rashi suka kara ƙaimi kan har-har a birnin Lischansk rasha dai na kai hari ne a yankin yayin da sojojinta ke neman ƙara zarfafawa cikin yankin mai masana'antu wanda ya zama abin da ya fi mayar da hankali kan hare-hare na baya-bayan nan tun bayan kasa kama birnin kib bayan ma mayar da rasha ta fara ta rana 24 ga watan fabrairu 'yan awaren ukraine da ke samun goyon bayan rasha sun ce sun kewaye birnin andre Motoko, wakilin na 'yan awaren ya shaida kamfanin dillancin labarai na tas cewa 'yan tawayen lugans da sojojin rasha sun mamaye wurare na ƙarshe masu muhimmanci wanda ya ba su damar tabbatar da cewa baki ɗaya an yi wa birnin chance ƙawanya sau'i kaɗan bayan wannan bayani sojojin kiran sun musanta cewa an kewaye chance amma sun ce ana ci gaba da gwabza ƙazamin faɗa a wajen birnin A jiya Asabar wani babban jami'in Majalisar Ɗinkin Duniya ƙasar Libya ya Allah wadai da harin da aka kai hedikwatan Majalisar Dokokin ƙasar da ke gabashin ƙasar mai arzikin man fetur. A wani ɓangare na zanga-zangar da aka yi a wasu biranen ƙasar a jiya Asabar da nuna adawa da salon siyasa da taɓarɓarewar tattalin arziki. Ɗaruruwan masu zanga-zangar ne suka gudanar da zanga-zanga a titunan babban birnin ƙasar Tripoli da sauran garuruwan ƙasar a ranar Juma'a. inda da dama suka kai hari tare da ƙona gine-ginen gwamnati ciki har da majalisar wakilai a gabashin birnin toprak zanga-zanga ta ranar juma'a ta zo ne kwana guda bayan da shugaban majalisar dokokin ƙasar. da kuma wata majalisar dokoki da ke birnin tripoli suka kasa cimma matsaya kan zaɓuka a tattaunawar da majalisar ɗinkin duniya ta yi a geneva rikicin yanzu ya ta'allaka ne akan batun cancantar 'yan takara a cewar majalisar ɗinkin duniya. libya ta gaza gudanar da zaɓuka a cikin watan disamba biyo bayan ƙalubalen da suka haɗa da ƙaddamar shari'a masu neman shugabancin ƙasar da ake cece kuci da kuma kasancewar 'yan damfara da mayakan ƙasashen waje a cikin ƙasar Labarin duniya na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Babban jami'in diflomasiyyar ƙasar Iran ya Allah wani da harin baya-bayanan da Isra'ila ta kai kan ƙasar Siriya a jiya Asabar. Ya kuma soki barazanar da Turkiyya ta yi a baya-bayan nan game da wani harin da an karke shirin kaiwa a arewacin Siriya. Kalaman na ministan harkokin wajen ƙasar Hussein Amir Abdulhayan ya zo ne a farkon ziyararsa ƙasar ta Siriya. inda ake sa ran zai tattauna dangantakar da ke tsakaninsu da kuma harkokin yankin da wasu manyan jami'an ƙasar ta Siriya. Iran da yana ɗaya daga cikin masu mara shugaban ƙasar Siriya Bashar al-Assad baya, inda ta aiki da dabban mayaka daga sassan yankin domin taimakawa dakarunsa a yakin Siriya na tsawon shekaru goma sha ɗaya. Yakin ya yi sanadiyar mutuwar dabban ɗaruruwan mutane, tare da raba raban al'ummar ƙasar daga mahallansu, waɗanda suka kai miliyan ashirin da uku kafin yakin. ziyarar hussein ta zo ne sa'o'i bayan da isra'ila ta kai wani hari ta sama a wani ƙauye da ke gabar tekun siriya da ke kusa da kan iyakar ƙasar da Labanan inda ya raunata mutane biyu kamar yadda kafafen yaɗa labaran ƙasar siriya suka rawaito daga ƙarshe jiya asabar hukumar falastini ta ce ta ba da harsashin da ya kashe 'yan jarida al shirin abu alka ga ƙwararrun masana harkokin bincike na amurka inda ta ɗauki matakin warware takaddamar da ke tsakaninta da isra'ila kan binciken mutuwarta abu atle wata gogagge 'yar jarida ce wadda ta shahara a duk faɗin ƙasashen larabawa an harbe ta har lahira a lokacin da take ba da labarin wani samani Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Madina da shirinmu na gaba. Jama'a da shigowa zauren VOA. Inda za mu tattauna batun haɗin kan Najeriya gabanin zaɓen shekara 2023 tare da duba da yadda al'umma ke zamantakewa. Yau, shirin zai tashi ne a inda na yi wa Sheikh Muhammad a Ashafa wata tambaya da ta jibanci dangantakar da ke tsakanin Ubangiji da bawansa. Ku biyo ni. a daidai lokacin da reverend james muvelwiye yake ba da amsar tambayar da na yi masa sai muka samu wakilin izalatul bid'a wai kamatu sunna sheikh tajuddin muhammad ya shigo barkanka da zuwa sheikh muna maraba da kai wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu to sheikh nurai ne a shafa wai shin menene dangantakar ubangiji da bawansa da kuma dokokin tafiyar da mulkin jama'a a musulunci saboda akwai abubuwa da suka faru kamar yadda nasiru ya faɗi ya kawo misalin abin da ya faru a sokoto da ɗaliba ya kawo misalin abin da ya faru a nan daidai daga goyon mace a bayan mashin har ya sa aka kona shaguna fiye da talatin aka yi ma kashe-kashe mutum biyar suka rasa ransu bayan ita wadda ta faɗi a babur menene shin dangantakar ubangiji da bawansa da kuma dokokin bin mulkin jama'a To alhamdulillahi wassalatu wassalam ala rasulullah wa ala alihi wa sabihi tabi'in tabi'in wa bilisan ila yawmiddin. Wa ba wannan muhimmin al'amari ne tambayan da kika yi kai. Wani sirri ke tsakanin bawa da ubangijinsa. Allah ya halicci mutum bayan ya halicci dukkan halitta gabaki daya. Kuma ya karrama ɗan adam. Karramawa da ya mashi mutumin da ya halitta yana cikin duk abubuwan da yake da shi gabaki da Allah ke so a duniya yake kishi babu kaman mutumin da ya halitta shi duk abin da ko za ka yi daraja a gaban Allah sai Allah ya kange shi a jikin kyautata ma dan adam duk wani abin daraja mu dubi girman da Allah ya ba Ka'aba da abin da ke cikinta amma ran mumini guda daya ya fita daraja Ka'aba ga ta nan gabaki da dakin Allah ne kowane shekara sai mun je amma ran mumini guda daya ya fita daraja bai tsaya nan ba kuma Allah ya karantar da mu akan cewa in kana da ibada aikin hajji ce manzo sallallahu alaihi wasallam da yake karisawa a ƙarshe a takaice da ya ce in gaya maku abinda ya fi azumi ya fi zakka ya fi na filfilin sallah daraja in gaya maku shi ya fi shi su ce shine sada zumunci tsakanin mutane kyautata mutane komin addinin su kyautatawa tsakaninka da mutane wannan ya nuna mana a takaice a matsayinka na mutum darajar da ɗan adam ke da shi gaban ubangijin shi saboda haka abin da muka yi asara a duniya yau in muka duba daga daga college of education kafancan 1987 zuwa college of education shehu shagari college of education sokoto tsakanin college of education nan guda biyu magana ne fa na kishin allah bayan allah ne suna kishin ubangijinsu wajen kishin ubangijinsu kuwa aka taba abin da ya shafi ubangijinsu can wajen Reverend Bako a lokacin ya yi magana magana ya tifke tsakanin shi da ɗalibai sakamakon haka fa aka shiga kashe-kashe wansu suka shigo ciki ɗalibai suke abinsu na ɗalibai tsakanin ɗalibai da ɗalibai amma mai biyo baya tun daga wannan lokaci abu ya dinga barkewa aka gama kafancin aka zo kasuwan magani aka koma aka je tafawa balewa aka koma tafawa balewa aka dawo zangon kataf a gama zangon kataf aka koma jos september 7 2001 tun daga nan september 7 2001 har wannan rana mai kana na yau shekara ashirin da ɗaya kenan jos ba ta samu lafiya ba sai dai ya sauki a nan musamman kamar inda muka aiki da wasu kuma suka aiki ya kuma bare a can wurin ana ɗinkewa a nan tana barewa a can me ya kawo haka haka zalika ɗalibai ne kuma a sokoto college of education me yasa ya baiwar allah nan ta yi maganan da ta yi wani irin tarbiyya take da shi me yasa yaran da suka je neman fansa wani irin tarbiyya suke da shi sai maka maganan ba na yaran nan ba ne magana ne na suwa na irin tarbiyyan da mu tarbiyya ta gurɓace na farko iyaye sun ci amana 'ya'yansu iyayenmu mafi yawan iyaye a najeriya yau sun ci amanan 'ya'yan da suka haifa saboda tarbiyyan da ya kamata su basu kallo ma in iyaye suka kalli lokacin da muke yara duk wanda aka haifa daga 1950 zuwa 1980 shekara 70 dinnan tsakiya dinnan koko 60 zance dinnan tsakiyar nan za mu ga cewa dukkan su tarbiyyar da aka ba su kallo da ido kawai ya ishe ka magana kallo kawai za maka iyaye za su maka da ido ka san me yake ciki in ka ga gwan babanka na zuwa baba ke zuwa in ka ga abokan yayyinka na zuwa yayyinka suke zuwa za ka karbi kaya a hannunsu kai in an baka goro dan an aike ka ba kai saka karba ba dan ka je ce ina ka samu kuɗin wannan tarbiyyar da aka yi kenan to ina muka rasa ta a Najeriya ta yau zama tarbiyyar da muke ma mu mun gurɓace akan tarbiyya na biyu eh, shugabannin siyasa sun ci amanan bayan Allah da suka ba su amana magana kace tsakanin Allah da mutane mulki amana ne mulki a musulunci mulki amana ne kuma ya ɗauka ya ba mutane su riƙe hannunsu wanda kuma aka ba amana mutuna da kisa na anna na sayyidina umar sayyidina umar a matsayin shi na shugaba da aka ba shi amana sai taguwa ta bace taguwan wani ta bace sayyidina umar a matsayin sa na amirul mu'minin ya dinga neman taguwan na ya shiga yana neman taguwa da ta bace raƙumi kenan ya shiga neman raƙumin nan ya damu ya wahala neman raƙumi da ya ga raƙumin a ƙarshe ta wahala ta tagayyara ya zo ya ije ta yana zuba mata ruwa a jiki yana zuba mata ruwa a jikinta don ta huce ta huce ya bata abinci sai yana cewa ina tsoro ne sai wani ce mashi a taguwa kawai ya sahabi ya amiru muminin ya kada mu ya ce a'a damuwa na gobe ni ne amirun muminin amanan wa'annan bayan Allah da dabbobi na hannuna ina tsoron gobe kiyama kada Allah ya tsaya ce Umar me kake kallo amanan da muka ba dabban nan har ta fita nan ka ta tagayyar ta shiga wannan hali in ko kan dabba kawai amirun muminin shugaban mu kenan sai mu duba shugabannin mu a yau damuwansu damuwan talakawan ƙasa ne ko ko damuwan alfanun da za su samu a sakamakon mun ba su amana mu a hannunsu sai kasance abin da ya faru shugabanni sai suka koma suna shan jinin talakawa ina ce ana shan jini mafi yawa abin da nike nufi ana ingiza talaka ya kashe talaka dan wanshi ana sa guba a cikin kogon zuciyarsa siyasan annamimanci siyasan asabiyanci siyasan tasubanci siyasan cin fuska da cin mutunci siyasan ingiza kantu gona misali mafi yawan 'yan siyasa mu 'ya'yansu na kasan waje suna karatu amma makarantu ma a nan fa ta gurɓace ta lalace babu shakka wasu sun yi kokari a cikin su amma ba duka za a ce ba amma mafi yawa ina yan suke karatu me yasa ba su karatu da suka karatu ba inda su ma suka karatu ai su a nan gida suka karatu dukansu mafi yawan wannan shine abu na biyu bayan 'yan siyasan da suka ce amanan mu suna zuwa siyasan kabilanci siyasan addini bayan in sun je sun haɗu a nan abuja mahaɗan nasu ba aka manta da john da yakubu tare suke da abel da abdullahi tare suke tafi 'ya'yan hajiya da grace da margaret da magajiya tare suke mu'amala suke jin club ɗinsu daban party ɗinsu daban wurin zuwansu daban wurin liyafansu daban wurin bukinsu daban in ma makarantar suna karatu irin makarantar da suke sa 'ya'yansu daban yake da na talaka amma in sun dawo ƙauye sai a ce kun san wancan jebel ɗin nan ba ɗan uwanka ba ne kun san wancan sunan shi usman a uh, my name is ibel me kuna no vote for ramo sai a sa wannan guba tsakanin mutane a fallasa su a ƙarshe yadda su haka suka ci amana mu sai siyasa ya koma ta naira a ƙarshe sai siyasai malamai mafi yawan malamai kamar da pastor ya ce malamai na zamanin yau mafi yawansu suna halarta haram su kuma haramta halal zagin manzo ba abin wasa ba ne a duk duniya ga baki ɗaya traceable fellow ne ake kiran shi zagin manzo a wajen makamancin amanan ƙasa ne duk ƙasashen duniya ga baki ɗaya, duk wanda ya ci amanan ƙasa hukuncin shi kisa ne ko ɗaurin rai da rai duk ƙasashen duniya ga baki ɗaya kashe casa'in cikin ɗari in ba kashe shi ba ɗaurin rai da rai ne mafi yawa ni ban sani ba ina ko wanda zai faɗi guda ɗaya a ce wanda in ka ci amanan ka za a baka burodi da kwai da na madara a ce ka sha to a musulunci kuwa zagin manzo is equivalent yana daidai da cin amanan ƙasa ne to kuma ana faɗan nan ba yau ake faɗan nan ba 1987 an yi kuskure an faɗa 1992 an yi kuskure an faɗa an zo jos an zo juma'a an sake an faɗa su wa suke ingiza yaran mu suka ki ba su hakkin gaskiyansu ga abin da ya kamata a yi malamai sun ci amanan mu amma alhamdulillah maka zo za mu yi magana akan wannan saukin da aka samu za mu ji wane ne nauyin hukunci ya rataya a kansa misali idan irin waɗannan sun faru mutum ya zagi annabi sallallahu alaihi wasallam ko ya zagi annabawan allah baki ɗayansu menene hukuncinsa a daidai lokacin da sheikh nuraini ashafa ke jawabi muka samu bakoncin sayyadi alkasim yahaya wuri sakataren ansarul din a tijjaniya muna maka maraba da zuwa a sakatare sannu to madalla to barin zo ga ki hajiya mariya ibrahim baba ke yar maya ce mai kokarin kare haƙƙin musamman mata da ake ganin su ne masu tarbiyya a gida kafin mazaje sai an fara tambayar mace tunda miji sai ya bar gida ya batta da 'ya'ya walau tana aiki ba ta yi rayuwar yaran nan da kyautata musu yara ta yi a wuyanta yaya ake hura wutar rigimar addini laifin yana kan malaman addinin ne ko kuma a'a 'yan siyasa ne da suka zo suka farraka tsakaninmu salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu to wato al'amarin yana da fuska uku ba a ginin gida daga roof daga rufi dole sai daga foundation kuma kowane mahaluki a duniya bai faɗo daga kan bishiya ba ya faɗo ne ta hanyar uwa da uba an yi aure na sunna za a haife shi to allah ya ɗora nauyi akan wa'annan iyayen su yi wannan yaron tarbiyyar da zai kasance mutumin kirki to inda aka samu akasi shi mai gida yana ganin mafi yawancin masu gida maza suna ganin cewa inda suka ba da cefade kuɗin makaranta waye na gida an gama shi ya gama nasa ita kuma matar gida ita ta zauna gida ta wannan yara tarbiya kuma gaskiya fi sabilillahi aka yi haka an yi tuya man manta da albasa tunda dai a musulunci da kuma addini na christians ai dole kai mai gida kai ne shugaban gidan nan duk wanda yake karkashi a cikin gidan nan hakkinsa na kanka kuma kai Allah zai tambaya ke kuma mata da kike deputy dinsa shi wasu suna tsaya su yi mazan amma akasari ba sa yi to sai mu dawo kan ita mace da shi ita ce dafiti ita kuma matan yanzu an samu mishkila kaga a da matan mu ina suke zuwa suna gida duk wanda ya zama profesa dokta wane ne a duniya yanzu duka wa karantar da su uwarsu kuma akasari wa'annan uwayen wallahi ko firamare ba su yi ba abin da suka samu shine tarbiyya wanda nasu iyayen suka yi musu a gida to sai aka wayi gari irin wa'annan matan na yanzu ta je ta yi boko ta yi karatu ta yi digiri ta yi masters ta yi waye ta yi tana ganin shine rayuwarta me a gaban ta yanzu tara abin duniya ƴaƴan da Allah ya bata ta kula da su ta sai ta kawo mai reno mai reno ma haja madina da Allah mai reno nake nema ki ga wani a ofis sai a je a kawo yarinya daga wani ƙauye gida ke uwa da ya kamata ki assasa tarbiyyar 'ya'yanki kin sake su akan direba mai gadi mai wanki ya dogara ga kudin ki in kina da kuɗi da yawa ma'aikata sai su kai goma a gida yaran nan sai suna karkashin su kuma yaro zai tashi tun da aka haife shi kan shekara ashirin ya shiga hannayen mutane da wata za ta kwan bakwai mata bar gidan wata shekara ɗaya so haka ake canza sai da ake canza riga dan Allah dan annabi bayan Allah ya za a yi yaro ko yarinya ta tashi a hannun baki wanda ba a san rayuwansu ba a san bayansu ba su tashi a hannun irin wannan ya mutum yaro zai zama mutum ba zai yiwu ba to wannan gaskiya an ba mun gyara ba mun dinga ganin bala'i kenan iri-iri dole a koma mace ta zauna a gida ta duba 'ya'yanta kuma aka akasarin matan nan iyaye mazan za su iya rike su za su iya ba su abinci da bukatun da suke da bukata na rayuwa daidai gwagwado amma saboda haɗama da son tara abu duniya sai su bar abin da Allah ya ba su da su ne za su gina al'umma sai a basu su lalace su taɓarɓare yanzu gashi kuna ganin da mu da muka yi makaranta mun yi wani lesson teacher ba mu yi ba kuma ƴaƴan mu koya musu lesson teacher ba mu da muka dan yi secondary muka zo mu muke koya ƴaƴan mu karatu to amma yanzu duk gidan da ka je ɗaya ɗaya ne babu akwai lesson teacher lesson teacher ne me suke wa ƴaƴan da yawa su suke bata su a gida mai gida baya ne ya tafi dama ke ko matar gida ke ma kin fice lesson teacher ya zo shi kadai gida ba kowa ko yana can yana harkarsa ya sa yarinya ko mace ko namiji ya bata ta a gida kuma a cikin gidanki to ya Allah zai kyale mu saboda haka wannan masifa ce wanda in ba mu gyara ba ba zai yiwu ba Allah ya ce tashin taimake ka to ni ina ganin dole ne a koma a sake lale mata ku ɗauki abin da Allah ya ɗora muku kuma zai tambaye ku ya ba ku amanan kula da 'ya'yanku ku tsaya yanzu gashi gashi me ba a yi ne wai shaye shaye irin wa'annan yaran suka taso ke uwa ba kenan uba baya nan abokanai shikenan ai ga wani mai siyasa can ya kira mu ko malam haka za a fita a tafi je a yi ta kwaya mai in ma ba su da kuɗi kyankyaso toad kwado kwado kashin kadangaru shadda yaro zai je ya tsuguna ya sa hancinsa a shadda ya shaƙa sai idonsa ya jazur kenan sai fita baya ji baya gani kansa ya zare saboda haka fi lahi mu koma drawing board al'umma ba sa ginuwa by themselves dole sai an gyara gida kowa a gida ya fito in ba mu wannan gyara ba muna tuya ne muna barin albasa da wannan gargaɗi da hajiya mariya ibrahim baba ta yi na cewa sai an fara gina al'umma daga gida za mu jalin zamun shirin a yau idan allah ya kai mu makon gobe za mu ci gaba a madadin ɗaukacin ma'aikatan sashen hausa na muryar amurka da abokanan aiki na da suka taya ni shirin ya zo gare ku madina dauda ce ke sallama da ku mu huta lafiya. a gaida Madina. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar niger a kullum za ku iya sauraron mu kai tsaye a tashar VOA Africa a kan mita 200.5. Ana kuma iya samun mu ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan hausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryen namu a ko da yaushe. Yanzu kuma ga Sale Shehu Ashaka da rayuwar birni. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da saduwa a wannan sabon shiri na rayuwar birni. Shirin da ke haska fitila kan faɗi tashin talakawa da suka bar su suka tafi birane don neman ingancin rayuwa. To ga wani malami kuma shi ma yanzu haka duk da dai ana ruwa kamar da bakin kwarya muke wannan hira yanzu haka. A ah, malam ko za ka dan matso haka kada ruwa ya ji kaka ko za ka gabatar da kanka. Eh suna na Samir Salisu. To Malam Rabiu kai mutumin wani gari ne? Ni mutumin Faskare ne. A Katsina. Faskare jihar Katsina nan eh, Local Gambaya. To yanzu na ga kaman kai sai kana sana'a sai da ruwa ne haka fiyo wata ko? Eh, ah, to yanzu wannan fiyo wata malam nawa ake sai da fiyo wata? Naira 20 a yanzu. wani kwaya ɗaya ko ledar gaba ɗaya? Kwaya ɗaya. Ana sai ledar gaba ɗaya a ɗari biyu. Amma shekarun bayan ni na san cewa kamar ana sai da wannan abu naira goma ne. Ya aka yi ta yi shin goron zabi haka? rayuwa ne. kun bai lokaci ya canza shi ya kawo haka yanzu malam ka kwashe kamar shekaru nawa a wannan gari na abuja gaskiya tun 2002 da ke zuwa nan 2002 kwarai kuwa kusan shekarun kafa yanzu ashirin kenan a garin ina zuwa yana dawowa in je gida dawo ne zuwa lokaci zuwa lokaci haka to tun da kake zuwa a cikin waɗannan shekaru ashirin dama wannan sana'a ta sai da ruwa kake yi gaskiya kamin wannan na fara sai da rake a nan garki a shekarun baya din kamin da koma wannan ok kamar yi shekara nawa kana sana'ar rake din na shekara uku yanzu ke nan dai da yanzu aka koma wannan sai da ruwa nan likafa ta ci gaba to ka san kuma ni rayuwa haka yake ba da baya kasancewa amma sun samu ne samu wadda tafi wannan gaskiya insha Allah wanda fi wannan din zai zo insha Allah eh, to malam kaman zaman rayuwa irin ta wannan birni na Abuja zama ne mai wahalan gaske ah, eh, za ga kaman matsalar gurin zama da abinci kaman a ina kake da zama ne ina nan gaki a nan transformer garki transformer a nan kake da zama eh. to kana ka kama haya ne kana zaune ne a gidan haya ne ko ko yaya eh, mun kama daki da yanzu ku nawa mu biyar ku biyar da kuka kama kowa yana hada ana hada ba kamar kuna biya a wata ne ko shekara duk wata zama ba dubu goma haka kowa zai biya naira dubu biyu kenan eh, a watan ba amma malam yanzu wannan sana'a da kake yi ta ruwa hmm. kana samun kamar nawa a rana gaskiya alhamdulillah ga wakin gwargwado ana samu dubu biyu ɗaya da ɗari biyar naira dubu amma na lokacin zafi ne ana iya fi haka na yanzu na lokacin damuna ne kana samun dubu ɗaya wata ran ba ka samun dubu ɗaya da ma a nan damuna da ake cikin yanzu To malamin yana da iyali kuwa? Gaskiya da iyali, ina da mata ɗaya da 'ya'ya biyu. Ƴaƴan ka biyu, mata ɗaya 'ya'ya biyu. Yanzu yi. A masha Allah, Allah ya raya su. Amin ne To ka ah, suna su ma nan ah, garin Abuja ne tare da kai? Ina fuskantar local government. Wacan Katsina, ka eh. Katsina. Eh. To kana ɗaukan kaman wani tsawon lokaci kamun ka je can ganin gida? Yana wata biyu, wata uku haka, sai na koma. kana wata biyu wata uku eh. kamun muka je ganin gida kwarai kuwa to malam yaya maganar eh, karatu fa karatu an koi karatu an yi karatu boko na yi karatu boko da islamiyya bani ban taba ba gaskiya domin ma ina secondary na karatu da tsaya na kai aji biyar ka kai aji biyar na babban sakandare eh, nan kaka na tsaya wallahi eh, to amma menene dalilin da yasa malam ka dakatar da karatu wallahi yanayi na rayuwa ne yanzu haka ina son inda samu tallafin ma zan koma cikin bayan karatu to yadda yanzu na ga abubuwan suna tafiya idan Allah ya kawo maka wadata kenan kana sa ran gobe za ka sake koma makaranta ka ci gaba sosai kuwa sosai wallahi ina ina farin ciki ko ko gobe ma samu dama Allah zai koma domin ilimi shine da shi da zaman duniya ba haka ba To amma shekarun da ba shekarun baya baka fahimci wannan karin magana da ake faɗa ba wanda yanzu kai? Wallahi na fahimta saboda ne rayuwa ne kawai don a lokacin muna cin karatu ne sai lokacin wanda abu ya faru na wanda kashe-kashen da ake a halin yanzu. wallafi to shikenan malam to mun gode kwarai Allah ya taimaka nagode nagode Allah saka alai Allah ya taimake ku amin nagode shirin namu kenan na yau sai mun sake saduwa a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shiri da salaman abo da ya daidaita sautin shirin ni sale shehu ashaka nake cewa mu wuni lafiya to a gaida malam sale Allah kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na yau sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Solomon Abo da ya har hada shiri da ba da umarni. Alheri ke muku fata alheri ku wuni lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri.